بدعته لو رحت قبلكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه معنى أي وقد صرح صلى الله عليه وسلم في الإلة في تحريم القليل آه، هو هذا أن آه، جد غير مجرد بيضعفوا كتيبة من الاسلاتونة آه، دليل في حالة الحمد لو رخصت لكم القليل في الجنات في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه فقط ان تسمعون لك جيان ذا أتيك ودك أنا أتعوها تنظر لك الوجه الثاني عشره fiska goma sha biyu Allah Ta'ala Amara أمر بقبض البصر kaga wannan maslaha ce da gani ba zai haifar da komai ba amma fa'in da zai kai mutane a kuyi ba a duk da gudu a an hana wa namiji ya yi laifi da yadda aka hana wa mace ta yi laifi shi kana nama ya kawo alama ala maha maha ne ko ala maha kan farko ko ne kamar dan nuno nuno akan ka sauka akan wurin da kyawun na sun da sai wasu kore fi sana illahi wanda mutum zai ke tunani ita akan halittar Allah ba gaskiya bane kalimatu hakkin ne yura da albaqi tattal yadda ya iradati ainihin da bari ake irada عن النبي والشهوة المقصية إلى المحظور في إذا قبل كذا أكان كله أكان كله في الوجه الثالث أكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور النبي عن الدين مصلاتي أكان قضي saboda inda daidai na ah, gina masallaci akan kaburbura wanda ana man fada rayuka da tsinewa wanda duk aikata wannan wana ha an tafi fil qururi kuma ya hana danda kawai an tabe wa ai maka fulo ai maka kalacin nan da siminti ko da a can lokacin ka za a danda da shi masa makuwa, ya zai rufe ba وتحريفها haka, أجا أبرد masu kula da kaburburan hulɗa da an tsara an zo da an je ba da ita daban a cikin kabarin a yi cikin kinai ne wacce ta zo ma mafani dukkan wurin wurin sallah wa ala salatu ilaiha ta sallah da kabarin wa inda ko wurin kabarin in kin da wannan zai fito maka kalli kabarin kuma yi an yi shi ne kamar sama kwana fa hudu sannan yana sama sannan ana kewaya shi jirgin da ke kewaya kawa sannan shi suke da can kafin Allah kamar tawafi kawai ne take tawafi a sama mutum ya gama kai ke sarki kamarin dukkan ta yi Allah ita ce alƙibla ko haka ba ta ke ni suna wata kafin a وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابي هكا أنا كنا كتلا عليها nan ba fitilan haska maka kasa ba saboda mu wannan ba laifi ne ba ita amma fitilan ake nufi ta girmamawa da kabarin wanda za ka komai dare komai rana akwai fitila a kai tana haskawa wa amara bi tasriyatiha a ƙarshe ma din ya yi umarni da ai lebur da wari a baje shi gaba daya a saba wannan wanda muke da doro ba wanda mai doron rabuwan ya halatta amma dai asali an yi abin nan ina jin eh, saboda saddo a ne shi an sai suka yi maza maza suka ɗauki wancan lebur ɗinsa alu suna da ke dole mu saba da mutane nan mu bari mu mai doro ba haram ne ba wancan amma ko da abu a nan da za su je da su ɗan bidi'a da ya kamata ne can canza ka bai daidai ta shi ne su za ke cewa lokacin a asura ya yi kamar sai ya kaya kamar ya yi koyi da su ne kamar misalin yin na ganin wancan kalmar kalabi a wanda da ike maka jaza ta kama yan biyar da zarafi ya yi zarafi na da zarafi kuma wannan magana ta kullo ne daga indiya da za ka rahamanu daidai ne amma shi arzikin saboda su ba za su daina suna ba abubakar ji abin da faru da wanke ta turo da mm, maganin horo a fa a masallaci allah ya saka da da wannan ta turo da turare a fa a masallaci allah ya saka da da wannan kuma ta rubuto da dubu biyu da ɗari kaza a yawa a ta zuwa shi Allah ya saka da alheri Allah ya kira wannan ta rubuto ka to Allah ya saka da alheri da ah ya zaka rama na rama ya saka da duk ai bambaci ko ba kuma lura ba wani na zama an ce ta zaka rama kamar wani karewa ne kamar wata burgewa ce ce shi ya zaka Allah la zaka rahman sai kaga ko a sunaye Allahu sunan ya fi girma daga Rahman sai abinda Allahu ya tattaro Ar-Rahman bai tattaro ji kama dai wani abu ne da ya kamata a yi da akari da shi in an bisi a su tafiye da abu to dai a kan gasi wa amara bi tafiye da biya wa naha an tafiye da biya kuma ya hana ɗaukar su eh, kaburburan a dinga mai mai shawa ma'ana shekara shekara abin da ake cewa ibe ibe saboda mai mutuwa da ke idil fitar idil aba saboda kewayewa da ke duk shekara ta shanyi gidan sai zama ibe wa inda wa an kaddar rihali ilaiha a ɗaura kaya musamman zuwa kabarin shi ake ziyara Allah ya so na zalika dari'a kada wannan ya zama wata hanya da ta biha autanan wal itiraqu biha wa harama zalika ya haramta wannan ala man qasadahu wanda yi nufin yin haka wa man lam yaqsidhu bal qasad khilafahu saddan lidariyati الوجه الثالث الوجه الرابع عشر أنه na الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس يعني هنا إن hudu a rana. Duk lokutan suka na Allah ne ba ma lokacin masu bautan rana suke bautar sa idan aka yi sallah a wurin aka dinka kirda don haka zai zama kamar an yi musharaka da su ka gani a ƙauye ai ba su ɗebo magani sai da yanda rana suke gudu a sassafe zai fita shi da ko sallar ba ko sallar ba ji yana jiran rana ta wuzo inda ta kullo da wucin da kenan sai ya dauki duk ya dinga dukan bidiyan ai an roha ta ga ciki baya magana da kowa maganin wuka ne ka san saba da gatari karfe ne ka za ta wani zai ka abban wannan ki dukan da kana san sake ayi wane ne ka zo gina ka ka kuma magana da kowa ba ka sani a lokacin Ừ, eh da dare ya je wurin zauna ko kuma Ừ, yi ko su ci yaron anan Abang kazan ta bokan ne ko ta saba. Eh amma bakon kaza kan mm, ka dora ta eh za su gudu. Ta zama da gaje mu amma da gudun ta ne za mata. Ile wacce ka saba. Wannan dai haka mai masu kama su yi wacce eh da abin da yake cewa masu jin maganan ba su abin da kuma abin da ke cewa wajen su akwai wasu masu tsafi tsafin rana ake kallo fi da mahimmi sannan a cikin mace a wanda ake so za a yi wa maganin ko za a nemi ne za ta ke kafa wajen alƙulla tana kallon rana sai rana ta gudu kaji na cikin abinci a jikin sa. Naha an salata inda tsalo ita to saboda irin wa'annan ne hana yin sallar yaran يقولوا هذا في يعني جاءني لي هذا وانا وان بغروبها هذا وكان من حكمة ذلك أنها وقت سجود المشركين في لو كنت هنا سجد المشركين درانا هذا يجب أن رامان إن فتح أبو خفي إلا مو وضع على وكان النهي عن الصلاة لله an hana yin sallah domin Allah fi zalika alwaqti sadda lidhari ati almusabahati to hanya kamar sai ne ya ahira lati hiya dari'atu ila almusabahati fil qasd ma bu'di hadhihi dari'a aiba dari'i kan farzuhu al-qariba wannan yayi sabo wannan wurin babin yana ba da abubuwa da yawa ni kawai bakin cikin gani nake kamar za a manta kanta irin wannan kanta